اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشع بيو ga صفر hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarikin sunayensa. Muna cikin yau littafi al-mawsu'atul mufassala. Shafi ɗari da saba'in da tara. matashiya alƙadiyaniyatu to daga cikin dai ƙungiyoyi akwai mugayen ƙungiyoyin ƙarshe-ƙarshen nan ana ce masa ƙungiyoyi na zamani jama'a a shira su kashe-kashen ƙungiyoyin da aka yi yarjejeniya da su rusa musulunci ƙadiyaniya za ta zama daga cikin mu'ajara قوم من أكل شيء قوم الأجرة الأجرة الأجرة وندا أنا أجرة أصوني قصد رقم الأول سودا أجرة وأنا بينفو sauran su wa'incan su ma dai suna samu kila sai ya zama bi ɗariƙa gaira mubashara to dai qadiyaniya ga ta nan atba'u miraza gulam na jin wannan ko wani mukami ne amma dai sunan ahmad bin murtaba bin ata muhammadun al-qadiyani wannan alƙadiyani nisbatun ila ƙarya ƙadiyana eh cikinsu take ai ai dama na zamani na zamani tun da kaga daga hashashuna kaga har yanzu dai ba su ƙare ba eh tana da alaƙa kaga wannan irin ƙyan ƙasanta ne dan kisanta ne kamar misalin a ce maka eh, mutum na na na fama da izala kwatsam sai ga salafawa duk shi daya su illa dai imma da kurakurai wasu na kurakurai irin nasu wannan mana irin nasu to amma shi a ce atabau mizra kaman nake gulamu ahmad bin murtala bin ata muhammad al nisba ila qaryati al-qadiyana bil hindi allati wulida fiha qadiyana nan garin aka haife shi wa yaz'amul gulam gulamu aman na dauka anna usratahu mugoliya kaga kullun kariya sai ka ce daya wa marratan za'ama annahu farisiyya su asalinsu farisawa ne Ka kaga alamomin damfara kace biyu wa maratan za'ama annahu siniyatul asli su family ɗinsu ainihin chinawa ne asalinsu uku kenan ko wa maratan annahu min bani fatimata bintu rasulillah nawa a ah, ba biyar ba hudu tafi ba magole ne ba farise ne ba china ne shi hmm? sannan ba larabe ne ko to to jigar annabi wa marratan ayat yabbata kare ba za'ama annahu yarji'u ila bani ishaqa ede eh, banu ishaq su suwai eh, ah, ah, ah, ya a a bani an raba akwai banu ishaqa kaga akwai yaqub ka ishaq ne kaga zuriyarsa su suka yi banu isra'ila shine isra'ili Allah ga yana da ishaq ne ne na manta ko ne ina da ta'ifu Ko isu shine uban romawa shi da turawa to dai ya ce shi da cikin ‘ya'yan ishaqa kaga ya zai so ya haɗe da yahudawa ana yake masa sadaka biyar ɗin kenan to wannan sunaye guda biyar kafin duniya za ku a bashi ba tambaya <coughs> inda ya haɗa ƙabilu daban-daban na nesa da juna wa kullama yus'alu duk lokacin da aka tambaye shi an an hadihi tanaqudat daga wannan irin tukka da warwarewa ya haka za a akhbara anillah haka aka bashi labari daga Allah eh bai taba bai ce dan Afirka ne ba na dai inda iya nan labarin ya tsato bai taba ba eh su magar an ya taba mar ko misira ya tabu ya zama dan ya tabu afirka eh ban ba eh shine a wani Salman Rushdi kenan kike magana na kwanan can ban san daga wani addini yake ba ko mulhidi ne ko menene zai da iya amma oh, amma wancan ko kana magana wancan dan daba wancan ai kaga kungiyar menene da su kwana maharawa ne wanda yana yaki da ƙasa a kai sulhu suka ɗauke suka mai da shi garin su suka bashi limancin addini eh a ah, yana da alaka da fitura suka rene shi yawwa ne dai wanda ma magana ma na nan anan tun tunda na aika gana magana asalin fa Kasan an tashi da ma za ka yi ta'arifin kanka ai daga sunanka sai mahaifarka sai kabilarka ko eh, sunanka mukabi mahaifarka kabilarka shikenan na ka samu nan uku ka ai ko da irin ne ɗin na gaba bai wuce haka ba wayan nan za a yi ma rijista ba a rijista mai wuce wannan ko sunan ka kabilar ka inda ka bullo abin nan din ka me yake da suna garin ku wa usratuhu ya lanfa ma'rufatu da khidmatil istimar al-injilizi kun ga sunan ya fito ko na gazawu ya lanfa yayansa kenan mutane ne sanannu da leburan wa mutanen ingila mana irin mutanen nan ne wanda suka zauna ƙarƙashin suna hidima wa ingila inda da ita ta ci garin su da yaki kamar mu yanzu wurin mu ai zaka iske akwai wanda suka taso ƙarƙashin turawa wasu kuka kuka ko masu dafa musu abinci wasu yi musu wanki wasu kuma menene wasu har ma su ɗauke su in ga gidan ba to da sai a bashi ɗan gidansa kai je ya zauna wani a bashi can tsallake je ya ci gaba da zama ka ga turawan na hulɗa da su har suna zuwa gidajensu har suna harkoki tare eh me yace so Eh, bayan da na batu da irin wannan duk inda suka je za su zauna a wurin. Ko suna noma musu rake? Eh, a nan kama a garin mutanen ku? Ba wancan na Amerika ba? Eh, ba bayi ne ba hidima ma'aikata na ya kafan da ƙarya sun ce ba bayi lokacin. Da suka ci Najeriya da yaƙi ba sun ce ba ba? To yanzu idan ka duba Tura wanda suka zauna a nan garin Kaduna kai za ka san waɗanda suke musu hidima za ka yi suna akwai wani akwai yawwa wanda wannan mai wanke kukun mustakuka ne ko akwai wane ne wane ne wanda aka yi gidan majalisa na sunan shi eh? Logan ka yanzu da za ka bi za ka gane cewar ga laiburorin lugari kuma ya yadda da su sama da yadda yadda da kuwa. to kaga a cikin irin su ake samun ujara tunda kaga mutumin da yadda ya zauna da bature ko mission din wanda suka zauna suna musu hidima a mission can a asibitin su ko a makarantun su da suka kafa nasu duk irin wa'annan masu irin abina a nan ake samun kujara o kalma da kalma wasu yayu Allah ta'ala ya taimake su su daɗe suna musu hidima su baro su to amma in dai musulmi ne yi ne musu hidima yana da wala fitar da cikin su dama dama in ba maguje ne ni je ya zauna daga cikin su wata rana musulunci ya rafa shi kalli bari kalli kaza to ina iya baro magudanci sai na musulunta kawai musulunci abin da ka duba ga sunan a Kano, ga sunan a Kaduna, kai duk gari duk wata jiha daga manyan garuruwan nan inda bature ya zauna zaka ga akwai ma'aikatan wanda suka yadda da su wasu su ɗebo annan wasu su ɗauko musulmai to haka to asalin shi dai Ahmadul Gulam ɗaya ne daga yaron mutanen da suke hidima wa turawan Ingila lokacin da Ingila ta ce Indiya da yaƙi ga ba mamaki a dauki ya'ya su su musu hidima a tura ya'ya su inda za a tura su kai jama'a kun ga sanin tarihi da da lokacin da kake sanin tarihi za ka bai da amfani sai dai in ka ci gaba za ka yi da amfani wannan daga inda ya bullo kenan to za ka iya ganowa ya baro su da ko ina ɗan yi musu hidima wancan ga inda ya bullo wancan ga inda ya bullo sannan mutumin da ya goge kuma ya gano sirri iri na bature shagir ya iya koya wa mutane sirri sanda idan ya ɗauki mutum ya karantar da kai sirri ya karantar da kai sirri ya karantar da kai sirri malam sai ka zauna sai ka bada baban, ba ƙasa ba to sannan lokacin da ma baka ne ma ba wayewa akai ba ba wani kishin addini akai ba kawai dai ya za a karya mutanen nan mashuta ne kaga wani ya cuce ku ya kamata ku karya shi ya kamata wani ku karya shi ya kamata ku kuma ku dubi irin abin da aka yi muku ku dubi irin abin da aka yi muku mutanen wannan fa shi ya kawo mu kasan nan mu kawar da sarakuna su azzalumai mu mu sama wa mutane yanci bayan asalin abin da suka yi mana suka yi wa iyayenmu kuma wanda yake har gobe ba a gane ba har gobe illa dai wanda suka gane sun gane ba za a ce ba a gane ba ba za ba ɗaya ba amma in an kwatanta wanda ba su san sharrin su ba da wanda suka san sharrin su to wanda ba su san sharrin baturen ingila so suka fi yawa da ka yi hulɗa da shi ya kyautata ba sai ka dinga ta ashe haka mutanen suke wallahi da gangan ake su za a yi ma dubu ta arziki ina tuna wasu malamai da aka zo ana son wannan bai shafi 'yan boko ba 'yan arabiya ne ana son kaga yan arabiya an cutar da su an yi ilimi an basu ana aikin gwamnati ana cin kuɗi ana wane ne su ku suna ɗan suna fama da allo subhanallah saboda haka nan za su zo su koya masu su iya an tsere musu arewa kudu ta tserewa arewa da ilimi jihohin ma zaɓa aka yi ina tuna dai kano muna ciki da suka zo suka zauna da malamai <coughs> to ana son a zauna su yi taro da mutane za su kawo malamansu za su ebo masu hutun da a kaset za a yi karatun idan an yi karatun a ta rediyo za a yi shi duk makarantar islamiyya sai ta bude da malami a makarantar wanda kila kalla yana da digiri to shi ne zai tsaya ya nitsar da aji kafin lokaci yi da mun suna lokaci na yin aka bude shi zai sa aji a ɗauka aji a gama a ɗauka a kafe sannan a yi wa tambayoyi a maimaita musu su tambayi abin da ba su sani ba to zama da malaman islamiyyan kai tun daga jarrabawar za ka ba da a yi jarrabawa malaman islamiyya suka zo wajen cika fom suka yi taɓata suka yi taɓaɓa shi kenan sai aka juya makin ɗin wanda ya cika fom ya yi kuskure shi ya ci wanda ya cika fom ya cika shi daidai da daidai ya faɗi. Tun da dama ba ilai ake nema za a koyar ba, to ka cika fom daidai da daidai, ai ma'ana ka sani kenan. Amma wanda aka ba shi wajen fom ya ta jagwal-jagwal, sun wannan su ake nema. Ka ga ɗaya. da aka tashi waɗanda suka ce za a yi mitin da su shi kawai nake son faɗi aka ce to in za a yi mitin a ƙa'ida akwai ɗan kayan zoƙe-zoƙe akwai kayan shaye-shaye haka da za a yi amma ka ga ku musulmai ne gashi masu addini mu kun ga mu in ji su arna ne tun da koto arne ka san shi arne fa duk Abu da zai saya sha giya to kaga in muka je muka sayo muku sai mun haɗo da giya ku faɗi abin da kuke so a sayo sai ku yi estimating sai ku kawo nan ba gazo da ai ya shigo ciki ko don da wannan mata zai ba cutar da mu ba ba su da addinin mu sai kenan haba ustazai aka je aka yi lissafi aka yi lissafi suna kallon su daga gefe aka ninka kuɗi ko ninki nawa ne aka kai musu suka yi ta salati ba salatin salati ba suna shi kenan yanzu wannan ya isa yanzu wannan ya isa kenan a yi mitin ɗin gaba ɗaya a tashi wannan za isa a haka ana ya isa kai harka da musulmi da daɗi ba kashe dukiya ba kashe kuɗi babu komai an linka biyu ku je ku sayo dai wanda zai isa a aka sake wawashewa. Shi nan yanar labarin zai tsaya. Ya ga kowace irin guba suka zo da shi za su ba malamai a lokaci So da kana wannan wanda suna hidi mawa to ba na kai kai dai kwallin bal kullun kana masa wanki kana masa menene kana gyara masa kaza kana dafa masa abinci kana menene ai zai da kai. duk addinin ka sai ya lankwasa ka sai ya hura ma dahi ko hura wa ‘ya'yanka dahi wa mashuratun iyalan Ahmad Gulam fitattu ne bitta'awuni walwala'i da taimakekeniya su da turawa na Ingila da goyon bayan turawan Ingila le eh, ko da sikh suna masu goyon bayan wannan jama'a ta sikh tunda akwai addinin sikh a indiya fihin ga can yi turawa ga nan kuma ku dubi adawan 'yan sikh da musulmai akwai adawa tsakanin su sannan kuma gashi sun zo ta hannun turawa sai kuma sai a hankali sai isa komai ka ya kamata ka san tarihinsa wannan mutum daga yana yake wannan mutum ya lamarinsa wannan ya babansa yake wannan ya garinsu yake wannan ya menene ba wani abu ne ba za a kalla ko musulunta yi musulunci ba matsala ba ne ba kwata-kwata amma da ya musulunta ya rike musuluncin da kyau ya yi hidima wa addinin musuluncin yana masa hidima ko kuma ina nan tsakanin musuluncin wayo-wayo dubara-dubara rashin hikima rashin hikima to dole ne a nemi tarihin mutum a yi ka ga wasu ce bai da ba mutum mukami ba san shi ba a ji a nemi san wa an fusahu suna kiran kansu ko su mai iyalan gidan ko tunda ana usuratu ma'arufa بخدمة الاستعمار الإنجليزي كما آه، أسرته مشهورة بالتعاون والولاء لطائفة السلح كو في الهند كما ويسمون أنفسهم في أفريقيا سوء أن أفريقيا قال لجي شيخنا أفريقيا kaga can Ahmad al gulamu ne wahayi aka yi masa amma su iyalansa ma suna nuna kansu yan Afirka ne hmm. a'a iyalai ake magana ba zo kan mabiya ba me usura ba su ne iyalai ba ai ba zo kan mabiya ba gidansu ake ba da tarihi rayuwar gidansu kaga daga nan za a san tsiron da ya tsira a gidan wai sammuna anfusahum fi afriqiya wa ghayruha bil ba afru ba yan afirka ne ba suna kiran kansu fi afriqiya a afirka wa ghayruha bil nisbatun ilaihi su wannan ya koma mabiyansa kenan ai kaga ko anan zaka ga yan kauce inda malam nura ke takalmi ga masallacin ahmadiyya nan an rambaɗa larabci a kai sai dai kullum masallacin yan anguwa ba sa shiga eh ta haka ake son shi haka ake son shi ai mu ne yanzu muke neman jama'a buya cikin jama'an da suka zo sun san komai abin da muke <coughs> yanzu me yana wa boye me mu nan a boye in ga mutum ya zo cikin mu ko da maki ne sai dai ya zo ya nemi inda zai karya mu amma ba ina neman makami ba ba ina binciken mu ba muna kulle kulle za mu farwa gwamnati ba ko za mu farwa kaza ba binciken mu kan wannan abunda kawai ake binciken mu mai hada mu ya subhanallahi wanne danko ya haɗa mu ba ma rabuwa ka dubi inda ka bullo ƙiri ana ruwa ana komai yanzu masallaci nawa suka haɗa sallah to mun kuwa sai ka ga mun fi jin daɗin karatu ban ana ruwa ko hmm? to kaga dole ne a duba wanne sirri ne a ciki me yasa ba ma raguwa me isa ba ku min tawaye ba ku ce gaskiya ku ma'ana ruwa kuma Allah ya yarda da ruwa salamu alaikum tambaya shin jam'in in an yi ruwa ya halatta sai akwai shin ba an fado a iziya ba wani zai zo ya ɗauko ma iziya ya buɗo maka aljam'u eh, lailatul qadr kan karanta masa ka fassara masa kenan ashe sunna ne a iya yin wannan jam'i sai a iya yi na taɓa cewa ka a yi to don me kuke zaune tare da shi ana zuwa da ba za ku tawaye ba to sai an nemo wannan sirri in karatu ne ni kaɗai na iya karatu ga masu digiri ga masu doktora ga masu farok ga masu wane ne duka za a zama tare da su a sai ni to za a zauna ne a yi karatun abin ya ce je shiga cikin su kai maka gano eh shi ne ai dama sallah ba abin nan ɗinsu ne ba za mu zo kan wannan masallaci haka suke son ganinsa shi na mitin ne kafin mu je cikin ɗin an shirya shi ne don shirya abubuwan da ke gudanawa ko tsakar dare ko menene na ajin na gudanar da harkoki don da ka gadan arewa ba su karɓo ba amma kudu fa ai sun fi yawa a kudanci yarabawa sun fi yawa a ciki yawwa to kaga nan dole sai a hankali fi afrikiya ba a yi sammuna bil ahmadiyya nisba ilaihi wata dalilan linnafi da batar da mutane annahum yantasibuna ila rasuli sallallahu alaihi wasallam don in ya raina kan hankalinka yana ita mai Ahmad din nan saboda annabi mubashiran bi rasuli ya fi min ba'd ismuhu Ahmad wannan Ahmadiyya ba Ahmad al-Gulamu bane ba wa Gulamu Ahmad yayi da'awa shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da shida A annahu yanzilu alaihi alwahyu wahayi na saukan masa a an tariqil ilham kaga yayi nisa gaba daya thumma da'a annahu mujaddidu lil asr sannan yi da'awa shi mujaddadin wannan zamanin ne uku ya ɗauka زعم Mahadi يدوك أنه المهدي المنتظر إنا الذي شهو a شيء أتاشبوه ba wata ƙungiya ta shi a face suna cin ƙaho da wannan mahadin. Wa annahu masihu akhir zamani bi nubuwatin juz'iyyati kaga Yesu kenan kaga ya bangaren wani abu na kiristanci kaga ga warin jingila a ciki. sun da a fi sana a wannan shekara ta alif ɗari tara da ƙwara ɗaya a naho nabiyyu nubuwatun kamilatu shi annabi ne mai cikakkar annabtaka. Kuma wa anna a'ala wa afdalu min nubuwatin nabiyyi Muhammadin. Ai, arina an faci zanen mahaukaciya, ya je gaskiya ne guje kuri na shi Tunda da kun fatan min zani. Suma nubbi a ko suma ne? Suma da'a. Sannan ya fara kira a shekara ta alif ɗari tara da hudu miladiya a nan karashara wa huwa min ma'budati hunudi Allah indiyawa ne ɗaya ne daga cikin allolin da indiyawa ke bautatawa na wai kwa ina makaranta karshanan nan ne hmm? cikin karanci karancin da muke kwanan can ebon eh, sa da karshe na Allah ne a wurin su ina tuna wai littafin da makaranta shi anan a ina ne kai ai wannan yau muka yi shi mun yi shi a wani wuri ma mun yi shi a wani wuri ko dai koke ko a mawsu'a ne muyassara eh na ga mawsu'atul muyassara ne akwai wuri ne da kai kamata in duba ta wurin nan wa kadita bana hadi hidda watu al injiliyu ingila tabbas ita ta dauki nauyin renon wannan da'awa hina ita hina tilaliha tilalihim lokacin da suka yiwa indiya mulkin mallaka, to saboda kana kaga indiya musulmai suka biya dole anemi yadda za a karya musulman musulmai tun da ba makami wannan nake kallon makami wani abu ne haɗin kai ya fi makami abu nan to ya za a shiga tsaga su shi yasa ce muku ɗazu na ga ku ba maganar muhimmanci ba kwata-kwata amma dai da za ku za ku yi ne ku kalli ƙungiyar duk da suke tafiya to za ka ga yana sa karya ƙungiyar dole a shiga cikin ta haraba ta amma ba a bincike mu muna zuwa da makamai an san ba mu da makami ba inda muke samun makami ana kallon mu ciki da bai ko sharri za a yi ma da wuya a ce muna da makamai da wuya sai da ita kaga lokacin da wani ce akwai makamai a arewa da aka tashi bincike ba ga hau kan yankan albasa ɗauka ake ba sai da kan yaro ka ga wasu buggan makamai da aka gani a gidan wani alhaji wani kan yankan albasa fa to balle a wani da da bindiga toka na wannan ta farautar tsuntsaye bayan wurin su can gida ɗaya sai a tsada nau'i nau'i nau'i ba a kofara har na ga lokacin mai malafa ya tashi na ce ta ai makaman iri ya danganta wa'annan wukakin da ne sun fi illa daga bindiga sun fi illa shi ma dai ya yi irin yadda zai yi ya samu ya murje arewa to ya murje na murjewa amma dai tana nan masu biyowa suka biyo baya وهم الذين نشروها su ingila da kanta ita ta yada addinin gulaniya amadiya bi ta'yidin min al-yahudiyyati da taimako daga yahudawa can ai za suka ce su yayan ishaq ne shi dan ishaq ne min al-yahudiyyati aka famu hadin kai turawa kiristoci da yahudawa wadda safe ne muke magana to ya za a yahudawa fa kaga su suke kaza su suke ake jahan hmm, haɗewa suka yayi bi ta'id min al yahudiyyati ko al alamiyya ko yahudiyyatul alamiyya eh yahudiyya dole za samu alif da lan ya cire ne yahudiyyatul alamiyya a أَعَتَتْهُمْ Isra'ilu أَمْكِنَ Isra'ila wannan Ta ba su wurairai amkinatun lifatahil marashiri. Gafafa ana da awa musulmai ne, amma Isra’ila na ba su maka, in ka ga Isra’ila na ba kamar na ba musulmi masauki, ai wanda musulmi haka ji tunanin musuluncin. Wal madarisi da makarantu, wa wurairai makarantu, وإصدار مجلس ده فتر ده مجلة وشتك يات أفروف غندس تنتقو باسمه وطبع الكتب ده بغل ستفانس والنشرات ده دو وصده ربوشي ربوشي ده سو كأن أفروف غندس بتوفيئها في العالم أولنا شكرا تألف تري ترى ده أما هذا المتنبي الكذاب يبي بتحدي أحد علماء الهند ينا قالوا بلنتا وني دقا سكما لما انديا وهي سناء الله الأمر تسري نقدق بعد أحد سوناني منين قبا الأمر تسري أيوه الذي كان يكشف حقيقته wanda ya tsaya yana yaɗa yana bankaɗa gaskiyan wane ne wannan Ahmadu Gulamu makaryaci ne. Shi ne Ahmadu Gulamu shi ma ya taso masa yana ƙalubalantarsa wannan shi mai suna sana'ullahi illa amru tasri alladhi kana yakshifu haƙiƙatahu wa haqiqata da'awatihi yana nuna duniya mutumin nan fa kafiri ne mutumin nan da'awan sa fa ga yadda take babu sulunci a ciki wada'a gulamu ahmad an yaqbida allah al-kadiba gulamu ahmad ina ruwan musailama ko abu jahal kunutin abu jahal na ranan ranan bazar ne ko ya Allah wa ya raba tsakaninmu ce Muhammadu waye ta damu da ya mutsi waye raba ƴan uwantaka Muhammadu waye da ɗaya kaza mu kuma ba mu haɗa kai to ya Allah in Allah ya kawo mu gobe ka halaka mara gaskiya a cikin mu aka ce amin ai ko kana kusa ka ce amin a haɗu ya ko gani washe gari ya tsinci kansa a lahira to shi ma Ahmadu Gulam yayi haka da Gulam Ahmad an ya da Allahul ba Allah ya kashe bakareci a cikin ku tsakanin fa shi Ahmad Gulam da Sana'ullah homa, shi hayati sahibihi <coughs> kada su mutu gaba ɗaya, a'a Allah ya kashe ɗaya ya ba ɗaya ya kashe bakarecin ciki ya bar mai gaskiyan ciki haka ya tsaya yi du'a'i la'alla na jin ingila ta ba shi garanti za ta kashe masa shi tunda an ce haka gaga ai gaji ana irin wannan an riga an shirya ta ba shi garanti ci gaba da harkokinsa je ka yi du'a'i aka abu na mu kuma za mu kashe shi daga nan ka ka samu mu'jiza bi hayati sahibihi wa biyu? wa an yusallita alaihi da'a ta'un Allah ya tsoro masa ciyon annoba Ya yakunu fihi hatafuhu wanda zai mutu a annoban jama'a sana amin kenan yayi du'a'in nan fi sana a shekara alif ɗari tara da takwas eh? takwas ne da fi sana tamaniya me gaban kai ban ga shi ba ya ce wa fi sana a wannan shekara ta alif ɗari tara da takwas halaka gula Muhammad. gula Muhammad sai mutu eh, litta'uni ko litta'uni. Me yana kwakar wuta? Eh? Bit ba akwai ba'u Ba akwai ba'u Kai ku ji shuru. Ba. Mu gani. Bit ta'uni to zan kuma da ko mai kyau ne ba ka gan shi ko ka wani kyakkyawan baɗin ma kuwa masha Allah kaga nan nan nan na shan wahala na je neman manya manyan baki ashe ya ya lace min wasu bakakai hmm kai ba wa ila al-jibali mm bidda'uni wa asha shi dai gulamu ya halaka ya yi du'a'i Allah ya halaka shi kuma ya halaka shi da da'un wa asha shi sana'ullahi tasri ba'dahu 40 sana ga ya nuna annabin ƙarya ne amma duk da haka suka tsora abin da suke yi fi ne zalim kadiyaniya kuma shekarar nan arba'in bai daina fada da kadiyaniya ba yadda ya fara tona ta da bankaɗa wa duniya ita waraddu alaihi hmm? ha subhanallah ni hmm? ina jo ga masa ni baya ba wannan ba jo ga wannan ba ka nake so ka juru ka ba shi kaji kalmar da yake tambaya nizalu mhm. subhanallah to sai dai sai dai sai dai a nemo Salman an ce bai da lafiya ko Salman ko ciwon ne mun bandu wala jamku ko a yaji ne zalo to faɗa nazalu daga harbe beniya don haka ba za ka fassara shi da nazala ba za ka ce faɗa ba duk fassara kalma da kalma ba faɗa da kadiyaniya shekara arba'in summa khallafahu sadiquhu sannan abokinsa ya kawai wa shi gulamu ahmad ɗin kenan ko صديقه حكيم نور الدين البهري البهيروي وبعد هلاكه شيما بهيروي شكرة ألف ɗari tara goma sha hudu tun da su ake ba da labarin iftaraqatil qadiyaniyya abin da ke samun ƙungiyoyi ya same ta ila firqatayn القاديانية أو الأحمدية يتزعمها ميرزا بشير بشير الدين محمود بن المتنبي الكذاب وتوتان شياري كشي ما يتاخو يا كاما إنا يا أكرم بابنش وهو خليفته الثاني wahum na bi kulli aqwali suna aiki da kowanne maganganu wa kutubi gulam Ahmad din wata kolo bin nubuwwatihi kaman yadda zaka ce kala Muhammadu Rasulullahi to haka suke ce masu ma gulamu wa halaka shi ma dai ya halaka a shekara alif ɗari tara da sittin da biyar gaba dai gaba dai allahuriya wacce alƙadiyariya wannan kuma ana ce mata allahuriya awil ahmadiyya aidan eh akwai mana ina nan gaban ka wayan can na ba duba su inda a wani littafin ba ba iya har akwai mai littafi bayan har menene to sana wannan da ke ta ya shafe musulunci cikakke wanda da yin kalura lura yadda ka san a tarihi dai yadda ake kanta tarihi ne abu na shekara ta kaza kaza ya shekara ta kaza abin ya koma kaza shekara ta kaza abin ya koma kaza tun ana da hudu tasa'in da hudu gashi tafiya tafiya ta kai sha yau sittin ɗari dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da biyar hmm. eh? eh, yanzu da kabari ya za a zo kansu yanzu zai ku riƙe tarihi kawai tukuna. Tunda ba mu zo kan masallatansu ba, ba mu zo kan ibadansu ba, in ka lura tarihi yadda ƙungiyar ta taso ne kawai. وهم يأخذون بك آه، آه، باشي اللهورية تبين كنا أو الأحمدية أيضا يتزعمها إتا محمد علي اللهوري زي كده عند فلاتن شيني القرية اللهوري lahorati lahor kutiru كتير كان كل kalli اللي ce ce Allah sai da kallon sai tuna kare so kuma ma'ana jin ba ma'anan kenan ba kila akwai wani ma'anan tun da gari ne guda lahoro Gurgun ba garin fulani ne ba ballan sana ka da fulatanci ne so gana jin eh zai je kila eh, haka suke kiran shi illa ya kace wata magana sai kaga kai ba ta yi ma ba in ka juya ta dan za ka je sai ta koma wani ya yaranka me na ka ne irin irin fasara gaddawa aka ce wani gaddi babu kuka a alqur'ani in kuma akwai kuka yace akwai akwai kuka yace watara kuka ka'ima zaka ga kukoki tsaye tara kuka wannan kuka suna wani an ne ne amma me yake da suna ya sha canje-canje abin nan amma wannan gaddawa daga fassara ta irin zallan fassara nan kawai in yi duba abin da ya dace وهم يأخذون أيضا بكل أقواله ولكن يقولون بأنه المسيح al udu suna ce Yesu da aka yi alkawari da zai dawo wannan shine abin ya lahur wala yusarrihuna bin buwatihi ba su yadda da ta takasa ba eh, tamwiha su ma qaddaba mi ala nasi wa ba'da qiyami Pakistan bayan kafa gwamnatin Pakistan raba kasan kenan فرد الإنجليز إنجل سيتا وجبتا تعيين ظفر الله خان wanda shi ɗan baƙaɗi ne a ta wajabtar da nuna shi a matsayin adu a tabayil ƙadiyaniya fi mansabin aka ba shi miƙamin minista wazirul kharijiya ministan ƙasashen waje ta wanda aka ba shi minista to sai dai in bai ga daman yaɗa aƙida ba sai in bai ga daman taimakon ƙabilarsa ba sai dai bai ga dama ba amma wayannan mutane ba ƙananan kuɗi ake ba ba ba ƙananan abin da suka ga dama ake masu ba to su kaga arna sukan yi amfani da mukamin su wanda aka ba su kamar yadda zaka ga yan ana bashi shi mukami za ka yi amfani da mukaminsa wajen ɗaga bidi'arsa. Mu kuma sai dai aje a ƙare da ba da bandar. Ban ci ba, Alhaji. a tur da ingila ba kasan sun yi mulki ba su raba kasan aka raba musu kasan ba su da wakilan majalisar ɗinkin duniya ba eh, ingila ba tana da kujerar naƙi ba ko ingila na da shi daga na sai na rosiya na da shi eh china tana da shi kuwa to china na da shi wanda kun an taru an yanke wata ce bata yadda ba to kaga ingila da take da wannan kusan tana ga yadda duk ta hada da fisan ai tana da kuɗi a ce tana da kuɗi ma ya ɓatawa ne kuma kuɗin nan na abun nan Yo, shi nake ganin kamar da ko akai magana kuɗin da suke kashewa wanda attajiransa suka tara suke kashewa akan kiran zuwa ga musulunci, ga kafirci, rusa musulunci. Malam in kana kallon triliyoyin daloli da suka ware, malam sai ka fi dare daga musulunci. Triliyoyi za ka na dala, dala, ka wa dala ɗaya ne yanzu nawa, kwana ɗaya. ta ta sama dubu da wani abu dubu da ɗari biyar nan muka yi ta gaddama hmm? to a ce da bai dubu dai ta haura dubu guda ɗaya to a ce maka ga tiriliyon nan afirka na abin da ke turo aka warewa makarantu da malaman da aka zaɓa a galabiya daga mai doctorate digiri sai professor wanda kuma ya karanta addini ya karanta makircin shi za a turo izo ya zauna a Afirka nan ko wanda suka ɗauka a Afirka suka horar suka tabbatar da mana shi za a ɗauka shi gaba da yaɗa makirci a dubi cibiyoyin da ake jin tsoro su tura su to haka mai ma ne ake magana bakin sa ka duba aka ɗauka aka ba minista aka ba wannan kamar misalin ne a ce a Kano a ba da minista ba ba ma guje dan sun an yi banna yanzu ma kaga irin kiki ka karkar da ake ba da su yanzu tsiraru su ba fa karatu galiba ne ma a Najeriya oh ko da sa ko menene dai dai a ce ba ko a Amerika ko a Ingila ko a wane ne dai suna nan suna ne masu zama alaka kai wa mutane eh, me yake da suna ataba'ul qadiyani aka ba su fi mansabi waziri عواصم آه، آه. خارجية نيوانشانكو يعني الذي عمل كل ما في وصفه وان ذي أبن ذي كيكيتا مسلونسي لتمكين القاديانية يكفى القاديانية والقاديانيين أنا باكستان أمين آه، الانتشار نيا أبن كمان متداجي والظهور da bayyanuwa fi me yake da في الخارجية الذي عمل كل ما في وسطه yayi duk abun da zai iya yi litamkin alqadiyaniyati wal qadiyaniyina min al min al intishari wal zuhuri fi awasim al alami ba ma Pakistan kadai ba fil wa fil jaishi haka a runduna da sojoji wa khassasa lahum ya keɓe musu bukatan kabira kujera mai girma fi ikilimi ko kuma fili mai girma fi ikilimi binjab litakona markaza don ta zama headquarter ta duniya alamiyan lahu wa sammuha al-ribiwa hmm yeah? eh sun yi yawa wurin to ai kaga ba daga daga indiya suka taso ba kuma pakistan indiya ce eh eh tun da an karfafe su ai a can tun da nan ne yankin musulmai Mm. Ai, to haka. ta yanzu eh, ba kuna kallo abin da ake yanzu a Najeriya ba. Wane ne aka tura babban wakilin kaza Sokoto? Ai ba an tura shi saboda Sokoto Sokoto ce ba, an su gata saboda Sokoto birnin Shehu ne nan ne cibiyar addini, in ba nan aka tarwatsa ba babu abu ba zai ɗoru ba, da abu a ƙasar mu. zaga waye aka tura Maiduguri sannan me ke aukuwa a al'umman Maiduguri yadda ake asarar samarin Maiduguri me yake aukuwa a samarin Sokoto ka haɗa zamfara da kebi da ina ne duka gaba ɗaya Sokoto ce ka dubi da asarar samari da shi. ka dubi yadda aka karya tattalin arzikinsu ka dubi irin yadda suka yi abin nan to kaga da ce ina ministocin mu wanda ake ba mai kami ina jami'an bangaren tsaro wanda aka ba wa kaza ina yan kaza ina gwamnonin su ina wane ne din su la'alla an kana sirri da shi sai dai ce maka malam ba ki linzami ya fi karfin bakin kaza in kana iya wato to amma dai ko ɗan tasiri babu ba an taɓa samun wanda ya fito ya bugi kirji a cikin wayannan jawai ba yake shari'ar musulunci rai akai ta hayaniya mu ko da an ba abin da ba an ci nasara iya daidai nasara har a san cewar akwai wata shari'a ake daban ta musulunci wannan wacce ake cikinta ba musulunci bane ba ba malami ya faɗi ba in ma malami ne ɗan boko ya faɗi wannan wanda ake ciki ba musulunci bane ba kuma da za ka tara irin wa'azozinsa irin maganganu da irin jawabansa ko da akwai siyasa ciki ana Allah ya jabarta ba da eh, menene idan kai daɗe menene tushen ɗinka kai kalli alarama alarama karanta nan tushen ɗina yi isti'aza yayi bismillah ija alif lam dalikal kitabu la raiba fihi ake rana yana isai to dan jarida kaje constitution dina constitution dina ba la raiba fihi sama a lokacin na maimakon a tsaya a daddafa ko a rabu da shi a yi aiki a kafa ba ya tare sama ba to ai ta kafi ai ta kafi ai ta dashe ai ta bauruwa ai ta shuka ai ta janyo ruwa kafin ya tafi ina ta ba dama ruwan mu ne dama karatun mu ne amma lokacin sai aka ta biyan sa kawai sai takardu neman taimako muna gina masallaci a wuri kaza muna gina kaza a wuri kaza yana gina kaza a wuri kaza kusan duk aboka mu duk inda mutum yake ya tsako mota lafiyayya ya ba shi gasa nan a ji daɗin da'awa a zauna a karantar da al'umma addini sai nake zaton irin wannan zaman da ya kamata mu yi da daga nan sai ko aka kare ina da lacca a akwa ibo ina da lacca a maiduguri ina da lacca a sokoton ina da lacca a nijar shi malami ne na duniya alami malami ne na duniya shi ba yan jama'a yake karanta wa sauran eh, karan abu na a shi malami ne na duniya ko dawa dawa a duniya ke bin shi wannan shi abin da ke gudanawa a can shi ke gudanawa a nan illa can suna faɗake nan muna makance wanda suka sanin kuma ba su ya yi shuru wafi sana a wannan shekara alif ɗari tara da hamsin da uku ƙamar sauratu sha'abiyya na aka samu rikicin ƙasa fi Pakistan. To ɗalibu da iƙamatil waziri wanda take neman a ɗora waziri zafarullahi khan. Hmm. Iƙalati ko gaskiya ne. ya ma fi daɗi tunda mutumin ya cutar da musulmai ya cutar da al'umma suka tashi da bore e lalle sai a sauke waziri zafrullahi khan ta'adin a dakatar da shi واعتبار طائفة القاديانية أقلية لأكد لورادا ين جماعة أن قتلنا قاديانا غير المسلمين suke aka ɗauka su ne ƙasan sauran jama'a ba kuwa ne ba kamar yadda ake neman a ce a dunkule ƙasar nan a damƙawa masu eh, magana da hancin nan wa mata fihi hawalai asharatu alafi an rasa rayuka a maimakon haka wajen rai dubu goma tarihi ma kenan na musulmi na ونجحوا سكت نصر في قالة الوزير القادياني أكشي sun yi aiki sun wahala amma fasance nasara wa majalisar umma majalisar umma ta tsaya fi pakistan bi munaqashati za'imil ta'ifa aka kira shugaban wannan jam kungiya ane miraza nasir أحمد والرد عليه ده متى ردي من قبل آه، الشيخ مفتي محمود واستمرت المناقشة أكتب قبدا مناقشة ده ثلاثين ساعة أو ثلاثين وتؤبد كيس أخي مقابلة عجز فيها ناصر أحمد الأجيب ويكاف أمس قومي وأصدر المجلس مجلس تثبت دوكا باعتبار القاديانية أقلية غير مسلمة قاديانا وابا مسلمين بارناني دبات قبات بات تكون قنجي مسلمين ويرى القاديانيون قاديانيون قادينا وانا سنة جنسوكما أن دعاة الحكومة البريطانية طاعة بيئة وقومنة إنجلترا wajibatu wa man wa min arkani dinihim daga cikin rukunan addinin su haka an tu'mina billahi wa tu'mina bi hukumatil ingiliziyya wa yuharrimuna al-jihad sun haramta jihadi wani aikin faman ɗaukaka addinin musulunci sun haramta shi tahariman eh, ko qata'iyan ba wani mutum da za a bashi ya koyar ba wata makaranta da za a bari a buɗe ba wani masallaci da za a buɗe har yanzu in kuka lura in ban da badun da aka yi irin wani shiru ba kusan bakam aka yi amma an kai wani ɗan lokaci kafin ka kai masa banka iya buɗe masallaci mana akwai sharuɗa sharuɗan sharuɗan sharuɗa in an magana sai a ce a kafa maka hujja ga yan ƙala ƙato ba yan kaza shi isa aka sa wayannan sharuɗa kuma in an ji an da ba fa sharuɗa ba sai akan ahlus sunna duk in bi sharuɗa saboda ahlus sunna aka sa kalimatu haqqin ne a raɓe da guzuma a harbi karsana ويعتقدون بالتناسخ والهلول a su suna da kudurin tanasuki alwahidin da ke cewa kuma a Allah na shiga abun bauta ilahu na shiga cikin jikin ɗan adam wa anna lahu sifatul bashari abun bautar suna da siffan dan adam fa huwa yusalli wa yasumu wa yashu wa yanam yakan watsake yakan yi bacci wa yukhti'u wa bu Allah wa jami'u yakan tara da mata wa yalidu Allah suna haihuwa wa yukhatibu bil injiliziya ma Allah su dole da turanci yake magana ai kaga daga nan ne tushen bayar da mahimmanci ga turanci a karya larabci ta ko ina وأن النبوة لم تختي بالنبي النبتة بتكرك عليه النبي بل هي جارية وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا يعتقدون ويعتقدون أن جبريل كان ينزل على غلام أحمد وأنه كان يوحى إليه إنا خامس يا في توجيه أراه غير نقلش ولهم كتاب سنة لتافي يضاهون به القرآن سنة كما تسد القرآن اسمه الكتاب المبين كما تسد القرآن الكريم هنا الكتاب المبين وأن قبلتهم قبل عند سكي صلى وحجهم يكون في إلى قاديانا وقبر القاديان وهي أفضل من مكة والمدينة قاديانا في مكة في مدينة والسلام على القاديين آه، والسلام على القاديانين in sallama baƙadiya ne kada ake wa sallama wa ya taqiduna suna da ƙudurin annahum ashabu dini jadidi wa annahum mustaqilluna anil muslimina wa dinihi aka ga bayuwa a shiga masallacin su bal yahkumuna alaihim bil kufri suna hukunta duk wani musulmi sai kafiri ne ويمنعون الصلاة خلفهم سنة حنا صلى أبايا دك وند بابك أديانية با وعليهم دائما صلى كما صبتوا وحضور اجتماعاتهم دا حضرت دون تعرنس من الأفراء وغيره ولا يجوز عندهم نكاح المسلم بالقاديانية bai halattar musulmi ya yi auri kadiyaniya nam menar menar a ƙarari wa huduri isma'uhum ya eh, shi da aina abin na faɗi murna walima buki duk inda aka ce ga murna ta da ba a kan haɗuwa aihuwa ne aure ne nau'ul min al-farahi wa gairihi wala yajuzu عندهم نكاح المسلم بالقاديانية ويجوز ذلك للقادياني ويبيحون الخمر سنة على تجيه su ajiya a addinin su ba haram ba ce ba wal afayo da wannan garin koken ne ko abin nan gari ne dai ko wane ne wal da sauran kwayoyi masu bugarwa wal muskirati da dukkan kayan maye halar ne a gare su wal qadiyaniyati ra'isu qadiyanawa na da shugaba diliyun yulaqibunahu amirul mu'minin wa khalifatul masih kuma kamar ɗaya bangaren kenan halifan yesu al-mad'u al-maw'ud wal wal ma'diyul ma'dudu wa min anshitatihim daga cikin aikace-aikacensu bina'ul ma'abidi gina wuraren bauta allati yusammuna masajidu tanwihan ai kaga masallacin gabarista ai kaga ba na sallah ne ba sun kun ba na addinan ne ba sai dai kila ko da sun yi sallah a ciki suna gudun kada rikicin addini ya zo a rubuta musu shi eh? Manyi yawwa a ce wuni dare da wuni a ce cikin nan lokacin nan to sai dai in mitin za a yi amma ba sai da musulmi shiga musu ciki ba haitu yajtami'u alqadiyaniyuna inda qadiyanawa ke taro liyamkuru bil islami wal muslimina ha لا يدخلها إلا القاديانيون wa yamna'u ghayruhum min dukhuliha wa min anshitatihim daga cikin aikace aikacen su aidan bina'ul madaris akwai makarantun ahmadiyya na boko manya manya mabu eh banjiwa Oh, bakan zuwa Lagos eh. Ba ka gane kaga Ingila ta kawo su ai. To. Don haka Ahmadiyya. Maka an kawo su ne don su batar. Eh wannan an ji wace kungiya kenan? Munaffiruna. Sun fi kama da munaffiruna. <coughs> mutum hudu ne masu wargaza musulunci da aka shirya wancan al'ujara'u da alkharijuna ga wa'ancan almutahawinuna ga wa'ancan almunfiruna almunaffiruna to haka don kana ganin wannan dama ai wannan ai fasa jama'a take wannan shine musulunci to kai musulunci ba abun yi ne ba bina'ul madarisi wa duril aitami da gidajen marayu shafin ko dama marowaci makwadaici ya samu ga inda za a tarbiyantar da ‘ya'yansa ya su zai ɗauka ibada wal mustashfiyati da asibitoci asibitin ahmadiyya wa gairuwa kai balan barna bidi'a ta daɗe tana ta amsa ina ba za su rasa ba a wani nan ba in an ce university ko a Kano an ce da university ba mun mamaki ne ba ba su rasawa da aka samu wa'anda suke masu binciken makarantu masu mayar da hankalin su kan ƙididdigan makarantu na Najeriya da ya ce akwai hafadiya asibiti kam gashi nan to wai me yasa mu ahlus sunna su kuma suka yi bacci ba ka jin labarin nasu hmm? yau ga jama'atunmu ƙungiyarmu ce manyan arewa ne a ciki amma dai nan da kusa-kusa ba mu san wata makaranta ta kuro ku gani ta jama'atu to Allah ya sauƙaƙe to ai ya kamata a duba kuma saddauna ya musu abin da ya musu su dai dai mu daina ne dai dalilin da yasa wannan abu ya kuma bai kamata zuba wannan abu ido ba an ba su filaye an ba su kaddarori an ba su abin da aka ba su a nan kaduna kusan duk jiha ba inda ba ba su ba babu inda ba za a ce ga headquarter jama'a a nan ko a inugu na san an ba su to amma dai ga idinta nan tasowar izala gaga gaga gaga gaga ana turewa har ta kai matsayin za ta tsaya ta ihu ta kirari a lokacin nan ba abun da ba za ta iya mallaka ba to maimakon a batta ta kai martaban ta mallaka magana da nake gaya muku sai aka zana ga me zai hada su fada aka kirkira fada fada aka kama fada yanzu babu ranar sulhu ba su suka ga dama ba muskilan rashin sani ne jahilai sun shiga ciki da menene sun shiga ciki to ai ina suka ji wa zai gaya musu yanzu in kai ba za ka yi musu magana kasu za ba ce kai lauya ne boko gayya wanda da dan menene ma ya san wannan magana duk da gangan ke? duk rikicin in ka dauka ka karanta shi ka saurari kafa kafar rikicin ka dauka za ga malam hawa ce alaji eh ita me oh yawa ya eh, akwai yawa oh akwai ma university ba to a ushin ko university ma akwai wanda muke magana to to to wai to do Allah wannan magana dubba da daje mu ahlus sunna ina namu yau in ka tako talakawa a gaba kana son ka gina kaza kana son ka gina kaza kana kaza cikin ku wanda ka rena ne zai tashi kawai kai maduka kuma in ka lura abin da ka faɗa duka abin da aka tara fito da shi a raba in akwai a fito da shi a raba kuma ba za a yadda wani a bashi ya ɗaga ba a cikin jama'a ko da ku riƙe kayanku ku zuba masa ido shi je inda zai je ka mun nan ɗinsa ko shagon masallaci ka buɗe ba za a dinga sayan kaya ciki ka ce da shi kenan yanzu da dai na fuskanci eh, babu kayan gyare-gyare kayan menene ya yi wahala to ta ɗabi ki ta buɗe ƙaton shago na kaya gyara kayan wuta kayan menene gashi nan an yi katon shago mai kama da haka sai dai ka ji zagi ya yi tsada tsada ya abin ya yi tsada kuma sannan ba a kawo mai kyau fatanci kala kala tun kana yi kana haƙuri wata rana sai ka kusan ka gudu hmm. ko wancan jami'ar ne ba sun halin da zake ciki ba ban zo ban sani ba amma dai ba na ji ba akwai abun ku zo ku gani tunda dai in dai akwai jami'a to ba za mu sa ɗalibi na nan da zai je jami'an ba duk inda aka yi jami'a ina da wa'inda za su je ni ba zan je ba amma na da yaran da za su amma ba labarin ta ba. shi ma muguntacce menene ya faru yaya ne aka yi yaya ne aka yi ba wani abu da za a ɗauko a cika wuri to me ya same mu ne abu ne da ya kamata ko tsofaffi ku yi mana bincike kafin ku mutu kuma kada ku yi binciken da kuka gamsu da shi kawai a yi binciken da bayanin wanda kowa ma zai iya ganewa tunda mutane sai ka kawo duk abun da suke karu shi sannan ka tabbata musu ga yadda za a yi hawa ne sai a shi mai sai duk in ka kalli inda aka yi faɗa za ka tanda hawa ne makaranta kuma makaranta an yi makaranta kafin a ma in dai ka haɗu da kai da wani to za ka ga ana zuga shi kafin a za ga yana ja wannan ma na ja kai za ka kafa makaranta ina faɗin wannan maganin saboda masu tasowa idan ka kafa makaranta baka farga ba ƙashe sai ka ga sa kaya kwace makaranta, ya kore ka daga makaranta, wallahi ma ya kore ka daga makaranta ban san yadda nake rantsuwan nan ba bai ma kamata san sai ba wannan a ɗauki daga 'yan ƙananan da ba su isa lissafi ba wani ina dan jansa ne ko menene kasuwan bacci ya kafa makarantar ya dako ni dalibi ya dora ana ta karatun su suna ta menene ije ya barato nan ibarato nan ya kawo ibarato nan ibarato nan ya kawo malam ba dalibin sai ya fara kan shi ba ina cewa wannan shine ke hana ruwa gudu in an yi tsari ya zo ya wargaza in an yi wane ne ya wargaza yan kwamiti suka ce to me ake jira da shi da ba za a kore shi ba tare da fulotin shi ne rabin gidansa ya sayar ya ya bada wane ne ya ƙara aka yi ta sauransu a a zo min yana kuka ga abin da muka yi da wani yanzu ya mace yanzu dole amma kore ne a makaranta gaba ɗan kakkaɓe hannuna a makarantar yawo kai kuma sai ka shi? ya ce mala idan na kore shi ɗaliban za su watsa ya ce su fi watsewa watsewa ka san abin da ya fi watsewa so su fi shi watsewa ka je ka dakatar da shi kai ka ce ka ma rufe makarantar kana son ka ga mai makarantar tukuna wanda ma ba su da niyan gudu su masu tafi ba wai za a baka wake ba a'a tun da kai nawa ne in ki kyale ƴaƴanka tun da kai ma nawa ne in kai hakuri ka kawo ƴaƴanka na rage ma kuɗin maka ce jawo kai ma kwashe naka Idris kwashe naka ta kwana bakwai makarantar nan arfi nan ta ke wani dan kwamiti ya koma ya bashi baranda wancan ma ya bashi maranda wani rubutun masarauta aka haɗa ka bashi maranda malam duk ɗalibai suka koma can yana bin gida gida Ka ga azalumi ya kore ne yi menene hawa ya zo ya kawa ya zo ce min da fa halin da ke ce ka bar su ba komai ni dai abin da nake maka wasiya ka yi haƙuri, ka rike gaskiya to a ɗan talakin na ce to lokaci a je ka buɗe makarantanka yaya kyauta ke a dusu su biya wanda ba zai biya bai tafi sannan ka tsaya ka yi karatu mai kyau ka tsare lokaci na ba ku shekara ɗaya ka ƙara ganin ka nan sai ka zo min da labarai ba shekara da. ko ɗalibi ɗaya ka samu ya ishe ka kuɗinsa ya ishe ka amma ya biya har ku da yi haka shekara ɗaya kafin ta ƙare makarantar ta dawo an koma ana 50-50 sai na ce to yanzu ka ga abin da ya rage ka da shi gaba da ana nan suka fara faɗa da 'yan kwamiti sai aka fara ɗebo 'ya'ya ana dawo da su sai kakka karɓe su sai da sharaɗi sai kai musu wankan musulunci tukuna sai sun jaddada kalmar shahada sun ta abin tsiya ne amma ma'anawiyya ba ta haƙiƙan ba aka yi haka kafin a jima ba na yanzu mutumin din wannan ɗalibin yanzu ya tafi makka ya tafi tukari mana cutar mutum lafiya ne makarantar ta mutu ta rabuwa ɗaliban sai dai a karɓi kuɗin a raba wa 'yan kwamiti shi yi bushashafa aba malam makarantar kullum a shago kullum a shago ga wannan a gini ka gamin haka a takaice dai ya tafi saudiya yanzu ya tafi tukari to ina iya ina da wannan kes zai kai goma sha ba a ma wanda zan iya faɗi ne su ne goma sha ko kuma wanda ba zan iya faɗi su ba in na faɗe su dole sai an yi tajin tajin amma ba wani a matsayin suna rike a ba wanda yake rike da wani sai dai in aje yanzu wani abin da yake na je wallahi wani ga abin da yake wallahi wani ga abin da yake wallahi wani ma ga abin da yake to tun da Allah ya rufa shi na mai zan zauna faɗe shi ya kare kare wanda ba zai ƙara rayuwa ba to baƙin ciki baƙin ciki baƙin ciki ka fara an kusa da kan abu to ba a maganan ɓatanci wannan shi duka ya zama ma kwalliya a zage ka a fata ka a yi maka menene ce duk ba komai banda ayi maka zahiri a rubuta takaddama ce kai kaza ne a zo aka ce ka amma duka zai ce duka kyale kai hakuri haka mai da martani sai ga abubuwa duka suna dawo a yadda suke sai dai kai ka san in an tsallake wannan ba za tsallake na gaba ba kana ƙara ci gaba to za ka ga sun sake tafa ma idan su numkin na da sai isa mutum ina jin tsoron ƙaro abu wallahi malam mutum na jin tsoron ƙarowa saboda makiya ƙaruwa suke gini wannan ban ka fara ƙara gini to malam sai ka sai ka sai ka sadu da hatsari ma wani hatsari ba ba da sai ga Allah ya sake gwada maka sai ka fi shiga tanjan tanjan malam ka ka tsallake rijiya da baya kai ahlus sunnah yin tajuru daga damu ni na jan gwalo a'a ba wani yan kwamiti sai dan ka kafa haƙuri. yanzu ya danganta a inda za ka ba da ta race da ta kace min da zan kafa makaranta ya zan yi shi ne tambaya ka gane ko in zan kafa makaranta ya zan yi to sai ka goma ka juri ku fara tunani yanzu ya dace in gaya maka yadda za ka yi a nan a shi kansa yaron ya gane da eh? saboda bai duk sirrin da na baka duk wani sulke da na baka na gaya maka sun riga ka jinsa za su fasa shi Sau da kanan in za ka yi makaranta dole kawai ka je ka nemi wanda ka gamsu da shi wane na ga makaranta ka za ta watsa makaranta ka za ta watsa makaranta ka za ta watsa su wane su wane sun watse kaza kaza ya auku me ya sirri ina son kafa makaranta ya zan yin kafa makaranta ta dore to zai baka shawarwari amma za ka ga shawarin kamar cikin akwai alaka wuraren ma kaga nan Kaduna ka zo in za ka kafa a nan Kaduna sigar da za ka kafa daban in a gidan ku can za ka je ka kafa sigar kafawa a gida daban idan a anguwan ba a anguwan ku za ka je ka kafa ba shi ma sigar kafa shi ya daban daban in wata jiha ce ma za ka je ka kafa makantan can ya yi maka to sigar da za ka bi wajen kafawa sai ya bambanta dole ka nemi ahalul khibra su ba ka shawara kuma irin wannan shawarar da za a yi aiki da ita in ta ciyo ka ba a tambayan ta cikin jama'a annabi cewa yake ku nemi nasara da harkokin da kuke ta hanyar ɓoye ta duk abin da ya fara bayyana bai tsallakewa bai tsallakewa sau da kana sirri wani abu ne sannan kuma ka koma sirri na maza ne to ya za in samu sirri to nan kuma ake a ganka yanzu in ka duba abin da za ka faɗi a gidanku ba dole ya zama sirri ba za ka yi magana da mata ka mu daga cikin mata mu sai su je ta baza tun ba je ko ina ba sai ka ji magana na yawo a gari ta ai wannan kuwa magana da wancan muka yi ta kuma ni dai na san ban yi magana da wani ba to kuma ga magana inda ta wasu ya'ya ba ku da sirri Mai maimakon yanzu misalin a ce yanzu in gaya ma sirri kai aiki da shi idan ka tashi sirri na za ka dinga bincike kai ya za a ka gano sirri na ka koya wa mutum sirri kuma yanzu yana neman sirri ta wurinka shi kai kai kai ike so ya samu sirrinka ka gaya wa matarka yanzu sirri za ka gama sai ka ga ita take neman sirrinka ko kai muna da aiki. Eh? Akwai takaice. Wallahi la akwai takaice wani likita ya same ni a shekaru. Ba ni da lafiya, ina rashin lafiya nan da na yi hakan saunu sai sai na duba ni na je ji labari kana da kokari kana ilimin ne yake na muna tayi rashin a kyau ne mu kai mu dai sai ka gani ka daina walar da kanka. Ina magana ta hanci. Ina ga nan ka daina walar da kanka. wallahi malam ba ba zai gyaru ba suka ce subhanallahi ya za ka ce ba ba zai gyaru ba qur'ani zai gyara shi sunnan manzon Allah za ta gyara shi kana nufin yanzu a daina cewa ce to ku Allah zai ba ku lada amma ni dai na ga maka ba ba zai gyaru ba ba yaro ne ba dottijo ne ya ce azaba ne ina jin duk inda yake an yi ta walawalai da kai alfarma to to bas komai ya mutu kayan kayanka hmm, mai ko je mai ko mai neman yadda za ka yi nasara a haƙoƙinka ta inda ka samu matsala a gabanka sai ko musulunci mai musulmi zai ce maka bani kuma in kana ba shi zai yadda ka je ka Allah zai maka magani bokan dan maraya ita kin ga mace kina wala da shi ma ina wa'azin boka yi ba kyau ina da to ka je ka sai da wannan ki sai da wannan ki sai da wannan wane ne guda kaza wane ne guda kaza sai kin gama ra shi sai ki je ki Allah zai riki magani to tun farko me yasa ba ka kama Allah ba kai kai matsalanka da matsalan ya ta da matsala ni ma bari dai in rage magana in gawa in tarkata mu rufe haka amma dai maganan wallahi muna cikin ta yara akwai kalubale a gaban ku za ku fa kuma ku ci gaba za ku fa kuma ku ɗaukaka za ku fa kuma a ce musulmai ku ci gaba amma idan kuka dakata rayuwar 'yan gaban ku ba za ku yi ba kaf abin da suke gudanarwa babu hanyar da su tsallakar da mutane sun riga sun raja sun riga sun dulmiya kawai abin da ke gaban su dai babba mai zan mallaka shi ne ko ya fara kaman gaske a ƙarshe can zai ƙari. wa min an shi tsatihim aidan بان اوثرنا بناء المساجد دا اسبيتوسي ومن انواع الوسائل دا غانيوين صادر وهو التي يتوصلون بها لنشر سمومهم نيا قدسهم المجلات المجازين مجازين تنا كراتو والدوريات التي يبلغ عددها wannan daura daura wanda za ta kai sittata ashara mujalla a ah, mujalla za ta kai goma sha shida binti zami fi kulli cikin kowane min amurka wa almaniya wa indonesia <laughs> kalman gaba za ta karanta kuwa hmm? wa nigeria ina tuna wani abokina yayin da muke karatu a Kano yaro dai da ke dan gidan masu kuɗi ne in ka ga takaddun na amsa inda yake samu takaddun Ahmadiyya iri ga wannan ga wannan ga wannan ga wannan ni dai ban san ya bi Ahmadiyyan nan ba amma dai littattafan Ahmadiyya a hannunsa yaron nan malam da yawa duk littafin Ahmadiyya za ka gan shi a nan shi Najeriya وسيلانا وأفريقيا الشرقية أفريقيا جبس ولندن وهولندا وجنوب أفريقيا كتنشن أفريقيا أفريقيا تفضل وسيريال وسيري وسيرايال وسيراليون <laughs> نظن سنة كانت إذا تكي si li yo si li yo daga karatu da ne eh, ka ka iya ولهم مجلة الأديان التي تصدر باللغة الإنجليزية فتا دا هرش تورنشي وهي لسانها للحركة ويديرون قناة سنة دا مي أكيش متى تشا تاسو فضائية مي منين سنة دا تورارون أنا دا هما في بريطانيا ناخو لها اسم التلفزيون الإسلامي كما أن من أبرز نشاطاتهم دقم في جرما أي كشأي ترجمة القرآن الكريم بيان سلسة بالتا سنة بسنا فسر القرآن ترجمة محرفة duk wanda ta fada hannunsa to bai iya koyar ba sai turanci shikenan sun halaka shi ma'at tafsiril muharram al-muzayyaf alladhi yakhdimu agradahu wa yatadammanu ta'wilatuhum al-batila ya tattaro ƙarerayen su tawilolin su da ƙarya wa zalika ila lugatil ingilizi والألمانية واللغة الصواهلية ومن أخطر أعمالهم دقم في حقر أي كوثو أنهم يأخذون الشباب القرى سنافا ومتافا تكل إن شكرا شاقو إشرين دا من البلاد الإسلامية إلى مقرهم في باكستان الغربية التي تسمى الربوة لتدريبهم دون هولد كيما كما يصبحوا دعاة للآمدية بعد عودتهم ولهم تنظيمات سنة عارض سياسية وإدارية <coughs> في منطقة الربوة بباكستان ولهم انتشار في أمريكا سنة ديوى أمريكا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأقصى وقد صدرت الفتاوى فتاوي سنجدانا من كافة المجامع العلمية من الدنيا التي تؤلد كفر القاديانية وخروجها من الإسلام ونينا سوى انظر الموفوءة الميسرة ده فرق المعاصرة تنتصب إلى الإسلام إنا بيو شافي دلي بقوي da talatin ذو tara zuwa ترى دلي tara ɗari takwas da hamsin في الأديان والمذاهب المعاصرة. تدل ديسة أحد الشافعي شافعي تري دا أربعين دا أكرو وتري دا حمسين دا أكو. أصول وتاريخ الفرق القادياني والقاديانية للندوي القاديانية دراسة وتحليل لإحسان إلهي المسيح رحمه الله ya إيه؟ eh, eh daga majalisar ɗinkin duniya ne daga hannun iyayen gidansu ingila daga kuma ingila majalisar ɗinkin duniya asusun duniya a yi nasu ne daga asusun duniya ne ake ɗebo kuɗin ake rabawa ake ba su don ga abin da ake so su cimma su karya addinin musulunci su karya musulmai su mai su irin abin da za su iya mayar da su babu addini babu duniya so kuma su ci gaba da haka duwatsun duniya da arzikin da ruwan duniya da ranan duniya suna tara tauri guda ɗaya to haka eh? kana eh wani bawan Allah ne ka nemi kasa-kasansa sun da kasa-kasansa sun watsu an mun samu wani malami a nan wanda ke da raba kasa-kasan ma kyauta malam abdullahi faki ɗaya daga cikin masu da'awar mu'assasatul haramai ne. To gaskiya ya zo da littattafansa ya rarraba wa malamai, ni ma an bani abun da ake iya bani, to amma na farna da kafa amma yanzu ban fannin da suke ba. Saboda ya yi wa musulunci na farko dai ya yi faɗa da shi'a, iya inda zai iya, har ƙarshen ƙarfinsa, duniya ma sai da ta saru a kansa. kai hatta sai da kai shi kara wurin bilbas aka ce shi a da alu sunna za su haɗe wannan da ne ya hana saboda haka dan ka gaya masa in dai ana son a zaunawa a shirya to ya janye littattafansa daga duniya yake ya sauke su shi da aka ce to kai ka soke mana littattafan don a samu a zauna lafiya ita eh zan soke idan suka yadda a soke littattafansu su ma inda na ɗebo wannan. Inda na ɗebo mai ya a ciki babu, to su soke nasu kafin soke nawa. In suka soke nasu ni na soke nawa. Aka zo aka ce, to ai kai, kai ne shaidani, kai ne fitinan ne, abu na warwa sai ka je ka tattaro shi ka tsinto shi ka tara shi wuri guda ɗaya. Shi a kenan. Kadiyaniya ya yi aram gama da su irin wacce yake iya yi a wannan. Mun fi samun kasa-kasan wa'incan. Sannan ya yi aram gama da sufaye. Sufaye ma haka, saboda haka nan kaga sunansa kuma Allah ana ganin kila ya karɓi aikinsa tun da shahada ya yi. Ina karatu ne kamar haka aka samu sabon. Yana lacca, ai ko na da wani tafi ma har da a hotonsa inda aka samu sabon. amma kakka ne mene wurin yanzu zan sha wahala amma dai na da tarihi da inda aka samu masa ruwan gashi ya yi sheme <coughs> na ga ko kuma su a jidda ne a can dai kasan su ne inda yake alaccan ban ɗin ya tashi da shi aka kai shi jidda ana masa magani a jidda ya wace. hukumar saudiya ta ce to gaskiya mutumin nan aka bincika rayuwarsa gaba daya kamar yadda na ji a kafet ɗin ta ƙare a kare matan annabi kare sabon manzon Allah shine bincikensa na duniya saboda haka nan to yanzu gashi ya mutu akan kare matan annabi akan kare sabon manzon Allah abun da za a yi a ɗauke shi a kai shi cikin su abun ne shi shi kenan bayan gwamnati ta gama mitin da sauransu daga nan jidda aka ɗauke shi na jin madina kenan can aka kai shi aka duba tsakiyar inda sabai suke aka haƙa masa rami shi aka fashe su kwalliya ta biya kuɗin sabu ga yayi shahada ga shaidar mutane cewa shi rayuwarsa ta ƙare akan kare matan manzon Allah iyalan gidan manzon Allah saboda ya yayi wa musulunci a wannan zamanin da ake ciki zamanin wannan guguwar da ake da ita ta duniya din yayi mata aiki sai dai ban san inda za a samu kasa kasan sabbin yanzu amma dai na tabbatar za a iya samun su ko ta hanyar tambaya ko ta hanyar irin wannan yanzu karance karance za ga za a iya fita da shi kila ko a intanet ko a menene a haka sai dai ke da saboda yan bidiya ba za su bari a watsa ba. dan za ka iske kayan sunna yanzu ya fi komai wahala za ka ga littafin da aka rubuta shi shekara hamsin kake karanta shi in ka je sai ka san da shi haka yake ba gyara shi kama dai dole ko da kuke nema irin haka in sai kun tsara kuɗin ku to na neman littafi in ta ɗauro irin waɗancan kasa kasar da ba amma dai littattafan ana samu su sosai tunda an buga su sai dai idan su ba su karu in aka buga su suka ƙare ba a sake buga su saboda sai ya su ake a ƙone Yanhajin sunna nawa Manhajus sunna wannan na ibn taymiya eh ya yi kama da haka in har haka ne ko dai baka san gurin ba ko kuma kafin duniya an ce yanzu an sa doka an hana sayar da littafan ibnu taymiya da ibnu al-qayyim jita jita ne ba a rubuce na gani ba yasa nake faɗi na zo an yi kasuwar duniya na littattafai a dubai to kafin an yi kasuwar duniya kowa in ya zo ya karta ne littafin da in akwai gyara ka rubuta musu shafa Sai akwai littafin da kake bukata wanda littafi ne aka fi tambaya babu da ka tambaya za su rubuta da ka tambaya babu za su rubuta sai a gaba ɗaya tambayoyin sun ƙare ne kan littafin ibn biyar da ibn ruqayy ta saboda haka nan sai ka ce ai gwamnati ta ba da doka ne na ba za su wannan littafan Amerika ta fito sosai ta fito kiri-kiri, ita fa ba za ta yarda da wancan musulunci na jahilai ba. Wancan musulunci na ƙauya ba ta yarda da shi ba, sai dai musulunci da ta gyaggyara yanzu shi za a yi. ta fata gaskiya ba a samu sa, in ma kamar yadda suke faɗi ne da sun ta haka mamatsewa. To, ila ɗan abin da yake a intanet, kasan shi ma yana nan ana ta tunanin yadda za a zare su, Su suka sa hankalinku ya kwanta su kuma za su san yadda za su kwashe shi shi isa yanzu mai kuɗi inda zai ga dama zai yi hidima wa addini akwai littafan da ya kamata ya buga kuma ku masu sai da littafai ya kamata ku yi addini ku daina ba kafanci ne sallah ba duk wani littafin da ake bida ku yi kokari ku sai shi sai dai suna maka muku uzuri ba jari ba jari in kuka je kuka sayo wa'ancan littafan ba ka yi yi ba to jari zai kare amma dai tunda yanzu tunda da sauran ana samun photocopy tunda ana samun kaza ko yi maza kafin a dode inda photocopy yake ba babu mamaki baka duba internet yanzu ba za a internet an fara tattoshewa ba ana ce duk wanda ke da ajiya a rumbu kaza zuwa shekara kaza za mu watsa shi mun ga da rumbu kaza ku kwashe kayan ku in ku ba haka ba za mu watsa da shi still ma an fara watsar da akwai rumbuna da dama an watsar amma akwai wasu rumbuna sun ce su ba komai a kawo musu za su ci gaba da ajiyewa to su ma suna iya juyewa mai tabbas kwanan nan an yaka ko kuma shekarun nan duk wani mai ajiya a intanet a wane ne a wane ne ni ba riƙe abin ba cewar ya kwashe kayansa an ko ba haka ba za su watsa tunda domin mu yanzu idan mutum ya yi littafi ko ya yi magana maganan da ya ɗina banda wacce ta shiga intanet duk abin da ke hannunka an zuba. To, to kasa wani mana ma an abin tunda za su wannan abu suna iya bata shi ba an ta ko shekarar da tunda eh, bayar sa bayar sa ana iya samun wani mugu binciken duniya ya zai, bata abin da ke intanet ɗin gaba ɗaya. Ta ko in ya rushe yanzu akwai abubuwan da in ya rushe mana intanet za mu kuka. Duk da akwai ana kananan rumbuna, ana kananan kaza, amma dai standard kana da rubutacce. In ku ba ka da rubutacce, to mana akwai rikici a ciki. Zai yi yiwuwa ba komai, amma farar da suka tada lalata suna iya shirya tun da ƙara fasahan ake, mugunta kala-kala ba sa addini ba sa komai sai zai za su cutar kuma addini suka taso a gaba an waye gari yanzu littafi sai da ka duba website kaza duba website kaza duba website su dictionary su menene duk an je amma kin da ka yi nemo su ka yi browsing ɗin su ka zo ka tala ka ajiye duk kuɗi hmm? Eh, eh tsadan su sun fina nan nan sun fi so amma su din ma ai su ta fi shafa daga gare mu doka ta fi safar saudiya kana iya samun littafi ana saudiya baka same shi ba na ko ta yarinya nan ta je saudiya tana neman masarul aswaqi ila masarul aswaqi wa masirul gara ila wane ne ila wane ne ila dar salam kai faɗi sunan littafin haka eh. ce e suka ce ba san shi ba to ke me kike nema a cikin littafin ce na san shi sai ce to babu an hana sai da shi juzu'i mujalladi biyu an hana sai da shi sai suka za ta suka ajiye mata kujera aka yi mata bai aka ban ba ta kyauta an ba ta littafi kyauta na da littafi me sai da littafin sama da goma yau da 'yan Najeriya tana neman masaribul ashwaki masaribul dafanu ila masaribul ashaki mace yarinya matashiya bayan sun ba su suna ta karatu a gajar to akwai littafi amma ki shirya za a fi miki a boye kake dai bayyana idan suka kama ki da littafin za ki daina kanki shi ne aka je aka kai ta lungu aka sa mata laida aka sa mata menene sannan aka ba ta littafin ta saboda littafin shi ne masarar ashar shi ne wanda muka yi dukkan manta karatun ko kuma lokacin wasu wasu ana kusa kusa kudu daɗa shigowa ake eh, mu shi ne muka yi da safe wannan mai tambihul lina ba na sarmakandi ba na ibinun nuhas shi sunan shi na ibinun nuhas shi ya dama da a yaƙi aka haife shi a yaƙi mutu to an tsaya ku <coughs> Na'am. to babu damuwa a yau duk tambaya na amsa an an sani a'a ah, a ah, ibada ai ta neman ilimin kamfa ilimi ne illa kawai a ce da a ce akwai littattafan da ya kamata ya karanta ya fara da su akan ce wanda zai fara inda sabo ne zai fara to ya fara da ƙanana kada ya tari manya. A fara daga marar wahala sai a faɗa a kai da mai wahala. Sannan akwai mutane sun ajiye ƙa'idojin neman ilimin ɗaya da mutum zai fara in dai karatu, to kun mutane ma yanzu sun kasu kashe biyu, akwai wanda shi ina so ya koyi ibada ne. To kaga ba za ka takura shi a ƙa'idoji ba. yana neman yadda zai bauta wa ubangijinsa yana ga shekaru sun zo ƙarshe kaga wannan baka fashi a ƙayin abun nan wani baƙo ne karatun Kaduna ya zo ya gan ku jinin ku ya hadu ya zo yana so ya dan fara abun nan kaga baka tare shi a wuri guda da yanzu ne sai ka duba littattafan da ake wanda kake so ka ɗauko ka fara kanka ka zo da naka wanda kake a gidan, in har ka samu layi sai a biya maka shi don ka samu ka ɗora karatunka ba rusa karatun muke ba ɗorawa muke yi shi ne alhamdulillahi rabbil alamin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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين